bismillahirrahmanirrahim Rahmanir Ciwon so, kashi na talatin da ɗaya. Idan mai sauraro bai manta ba a cikin ciwon so kashi na talatin, mun tsaya ne a inda Sharif ya je gurin Jamal domin su yi shawara akan matsalolin da ke damun shi. Ku biyo mu don jin ya za ta kaya. Kan sai ɗan jinjina alamar mu gamsuwa da hakan. A daidai nan kiran gwaggo ya shigo masa ya eh, yi ɗan jim kafin ya ɗaga wayar kai kunnensa da sallama. Daga can ta amsa masa tamkar ba ita ba. Gaishe ta ya yi, nan ɗin ma ta amsa masa murya a sake. Kana ji na ko Mustapha? Ka kwantar da hankalinka. Na yi magana da ita, sai dai wannan wasan ɓuyan da kake da mu ba shine ne mafita a gare ka ba. In har kana neman albarka, ya rage naka kai tunani irin wanda ya dace. Na barka lafiya. wayar ya sauke daga kunnensa ya girgiza kansa da firzar da huci mai faɗi jamal bara na je kawai ya faɗa yana miƙewa da zura wayar a ajihu wata matsalar ce kuma kansa ya girgiza masa wacce ake cikin ce dai gwaggwa ce gwaggwa kuma mm. ka san dai ba za ta ki goyon bayan ɗiyarta ba ai ya gane momi yake nufi don haka bai ce komai ba har inda ya ajiye motarsa ya rakosa yana buɗewa ya shiga sannan ya bashi hannu suka yi musabaha sai da ya fice dr jamal ya iya sauke ajiyar zuciya tausayinsa yake ji har tsakiyar zuciyarsa almustapha mutum ne mai kyawun zuciya ga kowa da zai zauna da shi ba shi da matsala komai nasa a nutse yake kuma a tsare yana da halin manyan mutane don a lokuta da dama idan yi abu sai ka ɗauka wani mutum babba ne mai shekaru saba'in maimakon ya nufi gida sai kawai ya zarce wajen aiki da kamfanin su ke yi a can ya samu khalil ya danna dukkan damuwarsa ya haɗiye sa yana mai kallon ƙanin nasa jarumi da hankalinsu ke kamanceceniya tamkar uwa ɗaya ta haife su murmushi ya yi da miƙa ma khalil ɗin da ke gaishe sa hannu alamar ya fi son su yi musabaha hannu khalil ya bashi suka gaisa ya miƙa masa irin hular da ke a kansa da duk wanda ke wajen babu musu ya amsa ya saka daga haka suka fara zagaye ginin da a yanzu ya fara yin nisa ya bayyana kansa kuma ga mai kallo. Tabbas aka gammala estate ɗin ba ƙaramin kyau da ɗaukan hankali zai yi ba. Duk inda suka gita ma'aikata gaishe su suke da girmamawa, shi ko yana amsa musu da kulawa. Inda ya ga gyara yi magana, inda ya kamata ya yaba ya yaba musu. Hakan sai ya ɗauke kaso mafi yawa na damuwar da yake ciki har lokacin. Lokacin sallah azahar ya yi, suka nufi masallaci. Ko da aka idar da sallah wani gidan cin abinci suka nufa. a nan kusa da ƙafa a lokacin ne kiran faduwa ya shigo wayarsa ɗagawa ya kai kunne sai dai bai yi magana ba ci a raunane cikin kuma ɗari-ɗari ta yi masa sallama amsa mace yi kadaran kadahan sai duk ta dabirce amma cikin dauriya da in'ina ta ce i'm sorry dan allah wallahi babu ruwana sai da na ce kar su je ganin ba za su ji magana ta ba yasa na bi su da tunanin ko kana can It's okay. Ya faɗa a takaice, ta san it's not okay a cikin muryarsa, amma sanin baya son nacin magana sai ta saki wancan ɗin, kamar yadda ya bukata. To ga abinci na kammala, amma na ga baka dawo gida ba har yanzu. Karki damu, gashi zan ci a inda nake. Za ta yi magana yadda dakatar da ita da faɗin, zan ci na dare idan na dawo bai. Ya yanke ba tare da ya jira amsar ta ba. Kiran nata ya ɗan saka masa jin sassauci don gara ma ita. Anam ko zai cika duniya da fushi ba za ta taɓa nuna masa damuwa ba. A kwanakin da ta yi gidan nasa duk da ya san sarai tana sane da komai na halin da yake ciki dangane da aurenta. Ya ja siririn tsaki a kasan zuciyarsa yana ayyana. Zan yi maganinki very soon. Khalil da tun shigowarsu yana wajen siya musu abinci ya dawo tare da weta ɗin da ke biye da shi. Kujera ya ja ya zauna, I'm sorry babban yaya, na daɗe. Don't worry. Ya faɗa a takaice hankalinsa a kan wayarsa sai da suka fara cin abincin a natse khalil ya fara mai da hankalinsa gare sa yaya ni kam kuna waya da yaya mahir idanu ya ɗago ya zuba ma Kalil ɗin kafin kuma ya girgiza kansa alamar a'a khalil ya ja numfashi ya fesar ruwa ya ɗauka ya ɗan sha ya ajiye na je gidansa jiya da yamma saboda su abba suna maganar ya daina zuwa gida gaba ɗaya sannan wayoyinsa duk a rufe Yaya ban ji daɗin yadda na same sa ba shi da matarsa. Gaba ɗaya babu wata kyakkyawar alaka tsakaninsa da matarsa, abin ya tsorata ni wallahi. Kasa magana ya yi, ya kasa ci gaba da cin abincin har Khalil ya kai aya. Sai dai idanunsa gaba ɗaya launinsu ya sake canzawa. Mi ke faruwa? Yaya komai ma na faruwa? A yanzu haka so take ta bar gidan, amma mahaifiyarta ta tabbatar mata za ta tsine mata in har ta bari yayi mahir ya sake ta. shi kuma ya ƙi bata kowace irin kulawa ya ƙi bata kowace dama wallahi baka ga yadda yake treating nata ba like dai wadda suke rayuwa a oh my god babu dai daɗin faɗa kawai na fara masa nasiha amma ya ƙi saurare na daga ƙarshe ma a gabana ya mare ta wai tana haɗa shi da 'yan uwansa so abin ya yi nisa gaskiya numfashi ya sauke zazzafa ransa duk a jagule Still da ya kasa cewa komai kallon kalil ɗin kawai yake yi. A ƙasan zuciyarsa kam yana jin rauni matuƙa. Ya rasa me yasa momi ta kasa fahimtar rayuwa irin ta yanzu. Aure ya sha bamban da na zamanin baya. A da daga maza har mata kowa na da kawaicin iya karɓan aure a duk inda ya zo masa. Amma a yanzu ba haka bane. Auren soyayya ma yaya aka ƙara balle wanda aka yi tilas. Numfashi ya sauke a hankali saboda taɓa son da Khalil ya yi. Abincin suka ci gaba da ci ba tare da wani ya sake magana ba sai dai sharif tsakura kawai yake yi bai ma ci na kirki ba ya ture gefe haka khalil ya biya kuɗin suka sake koma wajen masu aikin har yamma yana wajen bai tafi ba sai da masu aikin suka tashi sai da ya sai kayan fruit ya ba ma khalil ya kai musu can gidan shi kuma ya zuba nasa na gidan a mota shi ma ya wuce ana kiraye-kirayen sallan magrib ya shigo don haka bai nemi kowa ba a cikinsu ya wuce shashinsa ruwa ya fara watsa ma jikinsa na ɗumi a gaggauce ya fito ya saka kaya nan ma a gaggauce ya fice masallaci don har an fara sallama a hankali ya cura ƙofar ɗakin labbansa na motsawa alamar sallama kamar mai ƙirga steps ɗinsa ya ci gaba da shigowa cikin ɗakin idansa a kanta duk da ƙudundune take cikin bargo zaune ya kai gefenta tare da kai hannu ya yaye bargon a yadda ta miƙe zumbur da alama bata san da shigowar tasa ba idanunsa suka yi kyakkyawan ganin da ya saka shi jan numfashi a fisge don shaidaniyar rigar jikinta bata bar komai a sirrance ba a wancan ranar ya ganta sai dai a yau rigar ta fi bayyana masa komai har idansa na neman tsolewa ita kuma da ta manta ma a yadda take komawa ta za ta kwanta cikin taɓe fuskarta don wani haushinsa da takaicinsa ne suka sake kamata. ta. Ruko ta yayi ta shiga fizgewa da fashe masa da kukan karya. ni ka sakan min hannu bana son ganin ka ka koma can wajenta ita ma ta san naka sassan ya ajiye zuciya ya saki komai bai ce ba bai kuma saki hannun nata ba sai murmushi da ya sibice masa akan fuska kaɗan ta ci gaba da ture sa da ƙoƙarin kai masa 'yan ƙananan duka a damtsan hannunsa bai hana ta ba yana dai ta ƙoƙarin danne dariyarsa ganin abin nata ba na ƙara ba ne ya rungume ta gaba ɗaya ya tura ta a jikinsa duk yadda ta so ci gaba da fizge-fizgen ya hana hakan ya fara kaima fuskarta da wuyanta kis har yanzu murmushi bai bar fuskarsa ba ƙarfin kukanta ta ƙara da ture masa fuska amma ya ƙi ya daina sai da ya mai isassa sannan ya batta da ƙara matse ta a jikin nasa ni dai wallahi ka tashi ka fita yaya ka je ka karanta da matarka ruf ya rufe bakinta, Rub ya rufe bakin nata da nashi tare da ƙara matse ta gam. Ya fara mata wani salo da ya nemi zuƙe numfashinta gaba ɗaya. Ta ja ajiyar zuciya tamkar mai shirin shiɗewa. Salo ne da bai taɓa kwatanta shi ga wata mace ba ma. Tun tana da zarra yin yunƙuri har ya ci galaba a kanta. Ta koma masa laƙwas sai dai ta kasa mai da martani. Sai ma jikinta da ke tsima. Yaya please Allah wasa nake maka. ta faɗa a wahale tana janye bakinta da ya sassauta riƙewa a nasa gani yana neman sake cafkowa ta tura kanta cikin ƙirjinsa ta nannaɗe sa murmushi ya saki da mata zobe da hannayensa furzar da ƙaramar iska ya yi da ɗaura bakinsa kan kunnanta cikin wata irin kasalalliyar murya mai ɗaukan aman sauti daga bututun gudan jini zuwa ƙawan zuciya ya fara fidda aman sauti haba autar mata ki ji tausayin yayin ki mana ki ba sa dama ya tabbatar miki ko kewace ce aikace ko kina buƙatar sai na je ƙasa ne bayan kin gama min ɗaurin da wata ƴa mace bata taɓa yi ma namiji ba kasancewar da yaren malay yake maganar babu shiri ta ɗago ruɗaɗɗin idanunta a dalilin jin furcinsa cikin tsakiyar ido suke kallon juna na kusan mintuna biyu daga ita hashi tsima jikinsu yake kowa da abin da ke masa kai kawo a zuciya lips ɗinta suka shiga motsawa kamar za ta yi magana amma sai ya hana hakan ta hanyar haɗa goshinsu waje guda baya buƙatar bata wani space a wannan gabar Dan ya tabbatar hakan zai iya zame masa kuskure wajen tsayuwar amsa dumbin tambayoyin da ya hanga cikin idanta da bakinta duk da a zaune suke gangan jikinsu ta kasa ɗaukar su tole ya kai kwance da ita jikinsa na matuƙar rawa da tsima irin na an daɗe ba a haɗu ba daɗin daɗawa kuma ango yake a yau zai sake zuwa irin duniyar da ba zai taɓa mantawa da ita ba duk da a waccan gabar shi ma ɗin ya jigatu ya kuma wahala kasancewar na farko a gare sa a yanzu kam sai dai ya zama malamin wasu inda ana koyarwa a aji ya matuƙar rikita hankalin anam da wani sabon salo ta shiga rudani irin wanda baka iya tantance fari da baki sam ita yanzu ba anam ɗin abi da momi bace da mami bace wata sabuwar anamci a wata duniya da hasashe bai taɓa kai ka ba ko da a lissafin hange ita ba anam ɗin da ta ɗauka alwashin jiran cikar watanni uku ba ne na barin gidan yayinta ita ba anam ba ce da ke tunawa da yaye mm take tare ita ba anam ɗin da ke tuna bayan ita akwai wata mata tare da shi ba ce ita ba anam ɗin da ke buƙatar ɗimbin amsoshin tambayoyinta daga gare sa ba ce ita ba ita ba da yawa da ba za ta iya tunawa ba a karan kanta balle wani tsarinta ko burinta tuni ya jima da raba ta da rigar kamar yadda ya raba kansa da tasa sutura shi ma ya natse su a cikin bargo ta da murginawa da su tsakiyar gadon a daidai gabar da anam ta dawo hayyacinta kenan dan a yanzu an ɗauki wani layi ne da ya sa ta zaburowa a razane ta ƙwalla ƙara da ƙanƙame sa jikinta na rawa ta fara son ture sa cikin magiya da roƙo da gaske baya jinta sai dai rufewar idon tasa bata hana shi fara ambaton addu'ar da manzon Allah ya horar da mu karantawa yayin ziyartar juna ba sosai jikin da ke bari tana sakin wani irin nishin kuka mai ban tausayi irin na wanda ya matukar galabaita da jigatuwa muryarta ta yi dashewar da ba iya jin wani furici daga bakinta a hankali ya murgino gare ta a jikinsa ya maida ta ya rungume lallashinta yake son ya yi hawayenta yake son tsaidawa amma ya kasa ƙara tsima jikinsa yake yi da wani irin karsashi da zuciya ce kaɗai mai ajiye da wannan kundin sirrin ba wai gangan jiki ko kalaman kan harshe ba ba shi da wani zaɓi face sake matse ta a jikin nashi yana mai jujjuya mata kansa duk da a cikin ɗan hasken da suke na Lam ba zai wadatar da idaniyar da yake da yaƙinin a rufe take iya ganinsa ba Allah ya yi miki albarka ya iya furtawa da ƙyar kuma a fisge yana sake matse ta tamkar ya tsaga fatar jikinsa kawai ya tura ta a ciki tsawon lokaci ya kasa yanke shawarar abin yi na gaba ita ko tana faman ci gaba da juya kanta a kirjinsa labbanta na motsawa a hankali a hankali alamar akwai abin da take faɗa da ba a ji hawayenta masu ɗumi da zafi na ci gaba da sauka a kirjinta kai ka ce za ta iya ƙarar da su a wannan daren baki ɗaya jin kamar jikinta ya saki ya saka zuciyarsa harbawa da ƙarfi babu shiri ya mika hannu ya kunna fitilar ɗakin sosai birkiji ya bayyana a fuskarsa Ya yatsunsa biyu ya ɗaura a akan hancinta da gaske ba ta numfashi zuciyarsa ta yi wani uban tsalle tamkar za ta fito waje kansa ya dafe da ciza lipsinsa da ƙarfi yana ambaton sunan Allah sai kuma ya shimfiɗe ta saman gado ya fara laliban abin da zai suturta jikinsa rigarsa ya samo da ƙyar a can ƙasa bai ko saka boturan daidai ba ya sauka zuwa gefen gadon ruwan da ya shigo da shi ya balle ma murfi ya zuba a tafin hannunsa ya shafa mata a fuskarta da ke jage-jage da hawaye babu alamar za ta kawo numfashi ruwan ya gumtsa ya fesa mata a fuska gaba ɗayanta ta zaburo ta da jan numfashi mai ƙarfi da zafin nama ya tallafo ta ta koma cikin tafin hannunsa juweriya ya faɗa cikin sarƙewar harshe Jin bata amsa ba, kamar ma ta ƙara koma masa lakab, ya sasa girgiza mata kai ta hanyar riƙe haɓarta da sake kiran sunanta cikin natsuwa. Ke juwairiya, ke, ke, siririn kuka ta sakar masa, murya a dashe ta ce, Zafi, wayo na. Ta furta da ƙyar da buɗe idanunta kaɗan sai kuma ta maida ta rufe. Tana juyawa kaɗan-kaɗan, ya Allah, ya faɗa da sake girgiza tan. sai kuma manna ta da su ya ƙanƙame ta ya kama hannunta ya fara murzawa cikin kulawa wani bahagam numfashi ta furzar azafar zafin na ƙara ratsa ta sai dai ba ta da ƙarfin ko da ƙanƙame sa balle gane a halin rayuwa take ko mutuwa ya san anam na da raki sannan akwai ƙarancin ƙwarin zuciya na ɗaukar wahala a tare da ita saboda yanayin rayuwar da ta tashi ita ɗin 'yar gata ce rainon madara da biskit da chocolate bata taba fuskantar makamanciyar wahala irin wannan ba a rayuwarta abin da ta sani kawai ta ci ta sha ta tafi makaranta ko da ya kama ta yi wani aiki ba mai yawa bane da zai tabbatar mata da ana wahala a duniya gashi kuma ya san bai zo mata da sauki ba sakamakon tunaninsa shekarunta za su iya ɗauka bai san abin ba a shekaru yake ba don ƙarfin zuciya da juriyar ɗaukan wahala babu ruwanta da shekaru Sabon ragonci da raki ya ƙara barkewa a toilet yayin da ya taimaka mata wajen samun natsuwa. Don ya fahimci wannan ita ce maslaha ta farko da ya kamata ya bata agaji da ita. Kuka take masa sosai irin wanda ya fi na farko don a ɗazun wahala ta hana ta yin kukan. Yanzu kam sai ta samu damar ɓarje guminta wajen yin sa fiye da abin da take ji. Rashin ƙarfin jiki ya tilasta ta, sallama masa dole yana jujjuya ta a yadda yake so cikin ruwan. ko ba komai ta ɗan ji sassauci sai dai hawayenta sun gagara tsayawa don su kaɗai ne abin da take iya yi wajen nuna irin raɗaɗin da take ji daga labaitar da rayuwarta da ya yi a cikin ruwan ya baro ta ya fito ya kintsa gadon ta hanyar canza bedsheet ɗin sannan ya koma ya fito da ita har cikin rai tausayi take bashi duk da ya fahimci rakinta ne gaba-gaba wajen sake girmama narkewar tata haka kawai yake jin nauyi da kunyar ta shi kansa domin ya san dai yau magana ta ƙare tunda a daren jiya ta gama ganin ƙarshen girmansa duk da matsayin ƙanwa da take a gare sa har da farko ya lallaɓa ta har ta yi sallah ganin ba bata san zuru ba ya rintse ido cike da borin kunya ya balbale ta da masifar da bata kai ciki ba dan da ƙarfin hali yake yin ta kawai kin ishe ni fa da kuka idan ba rufe min bakin ki ba da kukan banzan nan ba Allah ya galgala ki zan yi da safen nan dan na fahimci kukan na da na rashin koshin dalilin yin sa kukan ta sake fashe masa da shi tana dukunkune kanta cikin bargo don hatta muryarsa razani take saka mata a zuciya tsoronta take ji mai girma da tsanani sharkarsa ta ci gaba da hawayenta ba tare da barin sautin kukan yana fita ba yana jin yadda take ja da shakar ajiyar zuciya tamkar za ta shiɗe tashi ya fita mintuna kaɗan sai gashi da kofin shayi ya san halin butsutsinta don haka ya ɗaura fuska cikin ba da umarni ya tashe ta duk yadda ta so zama da kyau domin shakkarsa ta gagara hakan dole sai jingina ta yi da jikinsa zuciyarsa na raya masa akwai matsala kenan da kansa ya bata ci ɗin ta sha da kyar, ko rabi ba ta yi ba ta ƙoshi bai barta ba har sai da ta ƙara sha ya bata paracetamol don jikinta akwai zazzaɓi kwanciya ya yi da saka ta jikinsa yana shafa bayanta sai kuma ya sumbaci kanta da ke a ƙirjinsa da ƙara rungume ta da kyau cikin lallashi ya fara magana a kunnanta kukan ya isa haka to mai tsada tsada mm? ko kina so a dinga kiran ki raguwa ne jaruman mace ba ta irin wannan rakin da kike yi ai bakin ki tab da tsiwa amma sai ragwantaka kukan ta sake fashe masa da shi da son ture su a jikinta amma ba ta da ƙarfi ya yi murmushi da sake sumbatar ta oh ashe kina da sauran ƙarfi ma na wani zauna ina kallon ki bara na sake komawa kawai ko zan ƙara farauto bebi na uku don insha Allahu jiya dai na samar da biyu da zaki yi tukwici da su. Hannunta take ɗagawa da ƙyar tana kai masa ƙananun duka. Ya fara ‘yar dariya da ƙoƙarin riƙe hannayen nata. Duk yadda ya so su koma bacci hakan ya gagara don ƙorafinta na zafi da ya gagara tsayawa. Ga zazzaɓi mai zafi da ke ƙara rufe ta bayan sauka ya kamata ya yi tunda ta sha magani. Dole ya tashi zaune da ita a jikinsa yana ƙoƙarin son su haɗa ido amma ta ƙi yadda. bai damu da hakan ba don ya san kunya dole ce shi kansa wani nauyi yake ji amma yana ta ƙoƙarin ganin ya fuske abinsa faɗa min me matsalar ki kuma nurina shiru ta kasa bashi amsa sai ƙoƙarin son kau da kanta da take yi ina jin zafi da raɗaɗi don allah ka kira min mami ko ka kai ni wajenta a ransa ya ce ko ɗaya a ciki ba za ki samu ba a zahiri kam wayarsa ya ɗauka zuciyarsa na masa kai kawo akan waye dace ya kira har ya dalin numban dr jamal sai kuma ya katse text message ya tura masa mintuna kaɗan kuwa sai ga kiransa kamar ba zai ɗauka ba sai kuma ya ɗaga yana miƙewa ya fice a ɗakin malam ba kirana na ce ka yi ba nurse da ka aminta da ita na ce ka tura min dr jamal ya yi murmushi da shafa kai daga can oh to ai ko asibitin ma ban fita ba shi yasa na ce bari na kira ka na ji waye ba lafiya Jim ya yi na wasu ‘yan sakonni sai kuma ya furzar da wuci, a hankali ya furta. Juwairiya ce, Ya Allah, Allah ya bata lafiya. Me zai hana ka kai ta asibitin kawai sai mu haɗu? Don gaskiya a iya hasashe na ban san wace nan zan tura maka ba. In dai irin wanda na san za ku bukata ce. Amma Dr. Bilkisu na tabbatar ta iso yanzu, za ta fi kula da ita da sanin matsalarta. In ma mu ne ba ka son mu duba maka itan. kai ka sani ya ba shi amsa a takaice da yanke wayar daga can dr jamal ya yi dariya da ajiye wayar kasan zuciyarsa na masa kai kawo amma yana turewa don ya yi alkawarin mantawa da ita zai ci gaba da mata kallo ne kawai irin na kanwa kuma matar amininsa insha Allahu shawarar Jamal ya amsa don haka ya taimaka wa Anam da ke ta hawaye har yanzu ta shirya shi ma dai a gurguje nasa shirin duk yanda ya so ta yi taku daga bedroom zuwa waje ta kasa